dandalin VOA. Salamu alaikum. Wata mata 'yar ƙunar bakin wake ta tarwatsa kanta a kasuwar Jagwal, inda ake sayar da wayoyin hannu a garin Azare da ke jihar Bauchi ta kashe mutane akalla goma sha biyu. Wani mazaunin garin Azare ya yi mana ƙarin bayani. Ita kuma wata mata mace, layi mace ne ta da gargajiya gaba ɗaya wata mace da ke dab da wurin da abin ya faru ma ta yi mana ƙarin haske kan wannan lamari. za ka je abin da ake ciki akwai mutane gawarki da aka samu a gura don yin ya kasance kasuwa ne ta aka taka a zarai ranar ladi tana ci kuma abin ya yi la'asari ranar 6 abin ya faru wani kara mai karfi ba shi wani mutumi ne ya zo wucewa ya jefa ko so kayan shi da mace an dai kashe shi zai gudu an kama shi an kashe shi Da na wanda suka zuci cututtuka kuma eh. inda ko a cikin ne kasuwar tana ci sosai wallahi wannan abin da yake faruwa kenan amma matasa da sun yi sun yi gungun kokarin taimako da sauransu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin na azare to amma kuma a can baya kungiyar boko haram ta kai ire-iren wannan hari a nan azare inda cikin 'yan kwanakin nan kawai ma aka kai hari har sau uku tun da fari a jiya lahadi Rundunar sojojin Najeriya ta ce ta fatattaki 'yan Boko Haram daga garin Chibok na jihar Borno, inda a watan Afrilu tsagiran kungiyar suka sace ɗalibai mata su fiye da ɗari biyu. Jami'an sojan Najeriya sun ce sojoji sun kwato garin na Chibok da maraicen Asabar, kwanaki biyu bayan da 'yan Boko Haram suka kwace shi. Mazauna garin sun ce 'yan ƙato da gora da kuma mafarauta sun taimakawa sojoji wajen kwato Chibok. A yayin da ake cikin wannan ne kuma, gwamnatin jihar Adamawa ta ce ita ma za ta ƙarfafa gwiwar kafa ƙungiyoyin 'yan ƙato da gora a garuruwan jihar, kamar yadda aka yi a jihar Borno, domin kada garuruwan daga 'yan ta'adda. Mr. Pipi Elisha shine kakakin gwamnan na Adamawa. A yanzu abin da ke ciki a shi gwamnan jihar Adamawa tare da ya yi zama da shi jami'an tsaro daga soja har da sauransu. ce akwai kaman kauyuka kaman matasa kaman yadda aka yi a jihar borno joint abin civilian task force that is joint civilian joint task force su wayannan amfanin su ne za su taimaka kamar yadda ake yi a jihar borno a kamar wuraren da yan tsada ba su shiga ba su za su tsare wannan wurin inda kuma aka riga aka shiga duk lokacin da soja sun kwace wurin su kuma za su taimaka domin sun fi sanin wa'anda ke wurin in akwai bako sun bayar da za tantance su. A halin da ake ciki wani shugaba na maharban da suka kwato maiha da mubi daga hannun 'yan Boko Haram ya yaba da taimakon da gwamnatin jihar Adamawa ta ba su, amma ya ce jihohin Arewa ne ya kamata su haɗa kai su taimaka domin a kawar da 'yan bindiga. To, amma yanzu sai gwamnati ta kokota ta dan ba mu abu da za mu dan taimaka da shi kuka da muka yanzu da su da wani na state amma gwamnati a gwamnati arewa ya kamata su duba wannan abu su taimake mu kuma akwai yadda mu muke namu to sai dai abu daya wanda muna so mu gani kamar jikiya suna kokuta dan bidigogi da sun ba wurin su kaga suna da signing ana rubuta ba gwamnati amma ana ba su wa hannu su yi amfani da shi su biri bulan nasu suna kai musu hari da shi yayi kyau mu yake je da shi yayi kyau sosai an dai ci gaba da addu'ar Allah ya karya lagon waɗanda suke kawo wannan fitina a arewa Allah duk wanda ya nufe mu da cuta yake cutar mu yake kake so ya cuce ya cuce mu ɗaiɗaiku ko jama'u Allah ka isan mana da su ba su gagare ka ba a duk inda suke Allah ka mana maganin su duk wanda ya nufe mu da cuta Allah ka isan mana Allah ka mana ɗauki Allah ka mana ɗauki ya arhamar rahimin